to wannan maki na alternative bank hmm. wato banki ne shi ma wanda biyu sawun ja'iz da kuma shi wanda ya zama uku kenan ya zama uku hmm, to idan aka ce muna kokarin yan kasuwanmu manya-manyan yan kasuwa mamu da a kano ne muke da manya-manyan yan kasuwa masu kuɗi wa'anda ba wai a najeriya ba a duniya suna cikin sawun masu akwai su, to don allah su dawo da hankalinsu Muhammadu gaskiya ne sai irin wannan abubuwa a dinga buɗe mana mu ma arewa mm-hmm. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu kallon mu barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri namu na sada zumunci kamar kullum kan amanta tashar mu ta Bosho TV ita take kawo muku wannan shiri na sada zumunci Ta yau ma gashi Allah ya sake sada mu za mu sada zumuncin kamar yadda muka ainihin saba a kullum duk da cewa a yau masu kallon mu za su ga babu abokan tafiyar irin su da'iri irin su bitsami da sauran ainihin mutanen mu. wannan abin ya faru ne saboda zuwa aikace-aikace ka san yau da gobe sai Allah ana tare yau gobe kuma wani aiki ya samu sai a wuce to wanda ita kawo muka ci to ma iya sada zumuncin mu biyu tunda dai ai zumunci ne gaskiya ne masha Allah to a kullum muka ga tattauna Muhammadu na'am ko kuma kafin mu gabatar kafin mu gabatar da abin da ke gaban mu ya nace mu gabatar da kawunan mu wannan gaskiya ne ka san wayan sai suke shigowa gaskiya ne ta wannan gaskiya ne akwai su da yawa to Muhammadu sai ka gabatar da kanka to jama'a assalamu alaikum kuna tare da naku daga baya baya hmm. Muhammadu Garba daga baya baya Jibuti Marsibuku Bunukasi Burgosho TV Masha Allah to alhamdulillahi Muhammad dace kullum mukan ainihin tattauna wasu abubuwa kafin mu ci gaba da ainihin sada zumunci mm, wannan haka to kullum dai abin da nake nuna wa al'umma zaman lafiya babu abin da ya shi kai sosai ma zaman lafiya ya fi komai, babu shi yake cewa ya fi zama dan sarki wannan haka ne ka san dan sarki ne ba shi da matsalar komai wannan gaskiya ne to zaman lafiya ya fi wannan ya fi shi gaskiya ne da abin za ka in ba lahiya madalla ba ci gaba to a ya halin ni abin da ke damu na mamu a yau ban ci siyasar waje ba ta mutu gida da gida ba abin fa ya dace ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana ga da ake kuma mutane suna kallo an yi shiru wanda wannan babban hadari ne wallahi babban hadari ne yau a Kano an raba kai masu mulkin an raba kan sarakunanmu, mu an raba kan ma'aikatan gwamnatin mu an raba kan yan kasuwanmu, mu malamin su kansu an raba kawunsu. dama shi talaka ta an gama raba kansu hmm. kuma babu gairi babu dalili saboda biyan bukatar wa'insu mutane mutumin da isan kano shekara talatin ba kuma man tsare sabu mamu shekara talatin ya san yanzu wanda yake ganin kano ba kanan ba da mace domin yanzu a kano kaf ne majamu. ba mutumin da zai ce ku yi ko ku bari ba wanda za a duba ya ce kai ku bari a kuma bari gaskiya ne babu kaga irin wannan abun ai an zama ya an shiga wadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya ne zamantakewa ta zama yo ko dabba ta yi haka Allah shi ka ado bayaro Allah ji ado da eh, wata sai kan ado bayaro gaskiya ne wanda shi kullum burinsa wannan gaskiya ne a haɗa kai ku haɗa kai to yau Allah ya dawo su maganganun nashi masha Allah wallahi tallahi sai zan ba wannan ito ai ka san ita rayuwa ita ilhama ai ba ba kowa Allah yake bawa ba mm. to gashi duk wanda zaka ka suna rigimar sai ka za tare kansu daya gindin su daya gindin su ɗaya to amma ni ban ɗora kowa nufi ba jigajigan yan siyasa mu wallahi azimu su nake ba nufi wannan gaskiya ne gaskiya ne in dan in dan talaka ake yi to ya dace a dawo a zauna a sasanta tsakani hmm? gaskiya ne wannan a sasanta tsakani a samu sulhu tsakani a ajiye kana a ce kana ita ce a gaban mu ba ba biyan bukatar kanka ba kawai mm-hmm. to amma babu sai wa'ancan su jagori wancan su zagi wancan sai wa'ancan su jagori wancan su zagi wannan haka za a yi tafiya ga wadin da talaka yake ciki a Najeriya duk mun kawo daga kan kan wannan sai san zuciyar mu kullum to na rantse da girman Allah kullum ina faɗi in har muna son tafiyar mu ta daidaita na rantsi da girman Allah sai mun dawo mun nutsu mun zauna mun rungumi mu. siyasar in ita siyasar zamu yi to mu yi siyasar tattalin arziki da kawo ci gaba da kasuwanci wanda za a zo a sa jari eh, eh, hannun jari a Kano ana cewa wai Kano cibiyar eh, kasuwanci billahi allazi la ilaha illa huwa kano ta fita daga wannan eh, eh, sahun amma dai na ɓata lokaci mu dai na ɓata kan lokaci ne eh, kano dan me gani kano kafar kasuwanci kasuwanci babu cibiyar kasuwanci wallahi azimi halin mu ko ce halin yan siyasan mu ya jawo wannan sunan ya goge babu shi idan har muna son ya gyaru mu dawo mu haɗa kanmu gaskiya ne gaba da cin mutunci da kyakiyayya akan wancan dole sai mun daina wannan wallahi in kuma ki to billahi allazi la ilaha illa huwa kullun kuma baya za mu ga takani ba ma daina yaudara kanmu da cewa a wai sai ba sa san mu wani abu ake ni umbowa wani abu a cutar da mu da kanmu muke cutar da kanmu da kanmu saboda a ah, musulunci me bai me da shi ba manzo Allah sallallahu duk ya kama ya kama da tafarkin da zamu mu zauna lafiya amma duk mun sa kafa mun watsar to ni abin da ke bani mamaki kadai su masu irin wannan abu aiki aika aika ba a ci aiki da za a ce da aika aika mm, mm, mm. su ne manufarsu ci gaban ne suke so a yi ko ku ci baya haka dai ka ci gaba eh, gari wato mamadu kamar na gaya maka su ai biyan bukatar su kenan su ai biyan bukatar su ke ai bukatar ta sama ita na ga ba ta biya a'a su a gurin su biya haka ne kuma su a gurin su tana biya gaskiya ne a to ai wani in ba ai wannan in ba ai wannan hayaniya ba kuma ba zai samu eh, in ba ai wannan hayaniya ba ai su mm, gaskiya abinda suke samu na kuɗi kuɗaɗe ba su za su samu gaskiya dole sai sun yi wannan ai dan hayaniya kuma dalla sai su dan samu to ko ko can ku ta kan to to so haka a kullum mu muna gaya mutane musamman su eh, jagoyoyin siyasar tamu wannan gaskiya ne in dai muna son kano kuma mun yadda cewa kano garinmu ne kuma muna kishinsa to ya dace duk wani ra'ayin siyasa gaskiya ne mu jingine shi mu dawo idan ma kana gaba da wani ko kana faɗa da wani hmm. to ku zauna ku sasanta kanku wannan gaskiya ne ka yafe masa iyafe maka mu ajiye kanin a gaba mu gina ta dan ƴaƴanmu da jikokinmu in ku mun ki na rantse da Allah sai lokaci ya zo alƙiyama za ta tsaya ƴaƴanmu da jikokin wallahi azimu sai mun shari'a da su gaban ubangiji wannan gaskiya ne don mu shuka musu abin arziki ba ana honorable ana ana waye ana maka waye hmm. ana mai girma kaza mai girma kaza amma abin da ka dauko a kanka na alƙiyama wallahi azimu ba za ka iya saukiya ba Allahu akbar to ba malai bane mu gaskiya ne kuma almajirai ne wannan haka ne gaskiya ne ji miki gaskiya ne kuma faɗa miki dan ka gyara ba wai kuma muna sa gyara ma da labba tursa sa miki dan cewa a dole sai an gyara kaza ba a'a gaskiya ne shawara ce kano kuma ta mu ce gaskiya ne da mai mulkin kano da 'yan kasuwar kano da malaman kano da talakawan da suke kano duka 'yan uwanmu ne gaskiya ne in wani gyara ku dole mu ce a gyara Allah sa gyara Allah ubangiji ya samu Allah sa gyara Allah dalta wani ma yazo kanan nan masha Allah ba shi sha'awa madalla gaskiya da hawan kana jin Kano Kano wani ma kowa so ke zo Kano ya ga kanan nan madalla saboda sa azo ba lokacin sun gyara Kano sun tsaya a kanan nan kowa yana tamu kai zo Kano in dan kasuwa ne kai kana son ka zo Kano dan kai kasuwancin nan amma yanzu Kano ta zama suna ne kawai da Allah da mai shugabannin nan su dawo su zauna a gyara gari to ubangiji Allah ya samu dace kuma kamar da kake bayani a sauran jihohi a kowanne yanzu an ce taho Kano tsoro ke ji wallahi ba su zo saboda gani ke da yazo gaskiya ne to so yake za a yi wannan gaskiya abin da ke tare kenan wannan gaskiya ne akwai wani mutum na haɗu da shi ba ba Kano bane ba Bahaushe bane ma ya zo bauta ƙasa da ya zo sai nake tambayar sa nace ya kan sai ce ai shi abin ya bashi mamaki wallahi Mahmud yace ai shi labarin da yake ji na Kano akwai kashe-kashe akwai wane ne Allah sarki to kaga ai eh, ya zo ya zama kuma haka bane ba haka ne ba gaskiya to ya dace eh wannan tafarkin ya dace mu dora sannan da karshe Mamudu na'am akwai abubuwan da suke faruwa na wasu yara ta kadare wanda suke kwace-kwacen waya karshe suka yi har da kashe mutane gaskiya ne to babban abin da yake shi sanin shi laifin shugabanninmu ne ah. yaya za a yi wa yara da daddare ba wani dare ba ko ne ba har da rana ko da rana ko da yamma gaskiya ne a cire makami a buɗe buhu a buɗe buhu sai ka ce a kasuwa hmm. a zo a nuna maka wuka a ce ka sa waya ka maka sa ba za cika maka wuka wai a Kano ake wannan kaga shi na ga mace Kanin kanan shekara talatin ba ita ce yanzu ba gaskiya ne wannan to ya dace shugabanninmu musamman da girma ya dace lalle lalle a matsayinka na jagoran kawo ainihin tsaro a kano wannan abin da yake faruwa ai kokarin yadda za a kawo da shi amma abin ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shekarun jiya wacce nake a wata unguwa bayan sun shigo sun yi kwace kwacen wayar sai kuma suka zo da kurkura gidan da aka rufe sai su shiga su dauko babur sai suka sata babura kusan shida to da girma gwamna muna kawo kukan mu gare ka domin kai ne jagoran kawo ainihin eh, tsaro a kanin mutarabu saboda ka ya dace wannan abin a kawo kasa gaskiya fi sabi lallai Allah ya samu dace to yin birnin ga ya dace mu shiga fagen sada zumunci kamar yadda muka saba kuma gaskiya ba mm. to ga wani janefa na loy shi ba magana ya ba kawai dan abu ya kawo irin logon nan ya mm, kawo na ban dariya to muna godiya ainihin Jennifer to Jennifer ai mace ce mm, gaskiya ne ba namiji bane gaskiya ne mace ce madalla mace ce gaskiya mun gode malama Jennifer to madalla a ah, Bashir Sawani yace fatan alheri a gare ku Oga Bushu ishi da fata an sallar juma'a lafiya to da fatan kai ma kai sallar juma'a lafiya alhamdulillah gaskiya ne to sannan ga sun sun kami ola to wannan bako ne ya eh, shi mai bako ne wannan wannan tashi a ta wuta goshu tv to muna maka ba. muna maka welcome eh, eh muna muna muna maka mara da shigowa ainihin shirin namu na sada zumunci ka san ita tashar bosho tv yau ka ga bako gobe kuma ka ga in gidan irin su bashir da eh, wani gaskiya ne eh bashir sai wani gaskiya ne hmm. to ga ainihin barham hmm. shi ne man gidan gidan gidan ne da mai hmm. yace salamu alaikum ah. Ah. <laughs> wai salamu alaikum gidan wawaye barka da warhaka akwai mutanen da yawa waɗanda ba za su yi sallah daidai ba daidai a lokacinta ba kuma daga da gangan Allah ya samu dace ka san abin da ya gani ina wani shiri da muka yi na da ile yake yake zuwa ran salloli yake yi mm. da safe ya fito sana'a sana'a shi in yazo gaba ɗaya zai ya sallar asuba ya eh, sallar azhar na azhar to shi ya gani eh to kaga kuma wannan fa akwai hadari hadari babba ma dan ka te in baka dawo ba madalla ai shine matsalar kuma kamar yanda akwai mutane da masu irin wannan aiki inna lillahi wallahi akwai su to ai ita sallah hadisi ce mana yi tanha anil fasha'i wal munkar hmm, to wato wanda baya sallah hmm. gaskiya fi sabilla ya shiga uku gaskiya ne tun daga duniya ai ya asara domin sayin da ka mutu sallaka ita za a fara dubawa ita za a fara dubawa in ta yi daidai ta za ka shige hmm. in ko ba ta daidai ba na rantse da girman Allah sai an bincike ka wani bincike hmm. idan suka dinga dirkakka suka dinga dirkakka ba eh Allah ya sauke ah. ya ban gane ya dinga dirkata ba ai misalin nake ba gai ai ni ma misali ne ai idan suka tattare suka dinga dirkakka dirkarsa suka ga dirkakka dirkarsa dai to na rantse da Allah Allah da yake yayi amma wato mun sai kaga abin mamaki za ka ga mutum musulmi ga fata baya wallahi akwai su da yawa sai kaga wato goyi lokacin sallah yayi amma yi watsi da wannan lokacin kuma shi barin sallah ina ɗaya daga cikin gaggagan sabo a gurin ubangiji an ce shan giya babban sabo ne zina babban sabo ce to ita barin sallah shi ma ya shiga jerin babban sabo wallahi gaskiya ne don yanzu muna da wanda suke suna nan muna tare su su ba sa yin sallan ma sai azumi ya zo inna lillahi wa inna ilaihi wallahi in ka gansu sai sun baka mamaki ba sa yin sallah amma da azumi ya zo da su ake zuwa masallaci eh, to ka to ka azumi na wucewa eh. to ka wannan da sallar su da sallar dan tasiri <coughs> a ah, dan tasiri <laughs> a'a Mahmud ba haka inda zai da shi muke sallah eh gaskiya ne eh, da sa da sallar akwai wani mahukunci ci balau <laughs> ya fi damu da mace ya to billahi lazi la ilaha illa huwa a'a ai kana musulmi ya dace lalle lalle sallah ka rike ta wallahi suna nan muna ta da su to ubangiji Allah ya sa mu dace amma amma ya sa mu ba mu iko rike sallah amma idan ka rike sallah to ko ko ya wuce ya zama daidai Allah ya sa mu dace amma amma to ga bashir sawani ike eh, cewa eh, uga bushu a miƙa min gaisuwa ta zuwa wajen da'ile da bitsame da baban nawara da daga baya-baya da ma'aikatan bushu tv ga baki ɗaya daga bashir sawani a basu mamaki dan mairo to mu muna ba da gaisuwa to wato abin da eh, shi bashi saurari yake burge ni hmm. eh, kun lokacin ka ga ga gan shi fari hmm, wata rana na shi baki ko rodo rodo wallahi gaskiya ne wata rana ka ga shi mutumin kirki wata kwari eh, kwari kwarai kuwa haka hmm. alaƙi da baka da ga wani aliyu amira wilsap shi ma bako ne wani eh shi ma wannan bako ne shi ma irin dan mm. logo din ne turo mana na ban dariya mm. to muna godiya ga wani shi ma Abdul Aziz Ahmed mm. shi ma bako ne kasu shi ga maka ce ita take bosho TV kullum muna san baki madalla Allah kara mu baki to Muhammadu ga saboda lokaci ya dace mu ja labulan shirin hannun sai Allah ya kai mu saki na gaba ma dora daga inda muka tsaya amma duk kamar kullum muna da jan hankali wacce magana da muka ta fara wannan ta farko ba madalla gaskiya ne ya dace lalle lalle ta nasu masha Allah kuma idan baka manta ba a satin da ya wuce Najeriya ta dauke ainihin zafi akan wata dokar ah, dokar haraji da ake da ake ta maganganu akai akan ta ba to ana ta ce ce ku to to wato ni abin da nake nake faɗi a takaice nake so in yi bayanin wato duk irin renin da muke ganin reni a gare mu hmm, gaskiya ne yawancin mu muke ja kanmu yanzu mu da in ka tsaya a arewa kaf jawoyin arewa sun fi da yawa wannan sosai ma bankunan su ba za ka yi kabbige su ba gaskiya ne amma mu fa arewa bankin mu kwabi ne kawai bankin mu mai motsi yanzu ne eh, gaskiya kwabi ne kawai mm. daga Taj Bank sai Jais. Gaskiya ne. Su ne bankunan da suke motsi a arewa. Kuma 'yan arewa ne. To dama dama alhamdulillahi jiya akwai wani banki shi ma da aka bude mun shiga kasuwan duniya ta a hmm. ah, sunan bankin alternative bank har an buɗe mun account a buɗe mun account a ciki eh na zan shige su gani suna yin program na ɗin shiga na tsaya ba ni ba zai ta ta ba eh, kawai dai na shiga dai ana hango ne yau mun ji mu ma wani ganin wani abu ne sai su jami'an banki suka gano ni mm. na raba abin da suke gabatarwa da manajan da sauran ah, ma'aikatan gaba ɗi suka yi kai na a a malam bosho ai mun ji daɗin zuwan kaza da kaza da Allah ka zo mu je a buɗe maka account account na ce a ah, to buɗe akawun ba sai da mutum yana kuɗi ba eh, a ba ma ba sai ka bar mu za mu bada kuɗin mu da shi a gaba ɗaya ce eh da shi mu muka je wallahi aka buɗe min wannan account hmm. aka aiko mun da lamba account da komai da kuɗin da kuɗin da aka saka komai aka aka tuno min to wannan muke na alternative bank hmm. wato banki ne shi ma wanda biyu sawun ja'iz da kuma shi wanda ya zama uku kenan ya zama uku hmm, to idan aka ce muna kokarin 'yan kasuwanmu manya-manyan 'yan kasuwa mamu da a kano ne muke da manya-manyan 'yan kasuwa masu kuɗi wa'anda ba wai a najeriya ba a duniya suna cikin sau masu kwallaye akwai su to don allah su dawo da hankalinsu mahmudu gaskiya ne sai irin wani abubuwa a dinga buɗe mana mu arewa shi mm, ne za mu guje wancan wancan abin da muke ganin rini za a yi mana mm, gaskiya ne da fatan ainihin masu kallon mu kuma za ku ci gaba da addu'a da waye da jawo hankalin masu kuɗin goku su dawo su farfado gaskiya ne don tafiyar mu ta kyau a arewa Allah sa to ina ga anan za za mu ja labulan shirin sai Allah kai mu sace na gaba ma dora daga inda muka tsaya Mahmudu sai ai sallama da masu kallon jama'a assalamu alaikum kuna tare da Mamman Garba daga baya baya wassalam da kullum na faɗa in ka gama da Allah faransancin na akwai ka san muna da ok je vous merci beaucoup bonne nuit bonne appétit à tout le monde merci beaucoup wargana katanga gulluwa koroso lagos ah. eh? a ah, to ai yare kai kai ma ko ne eh, gaskiya ne faransanci kai eh. ni ma kuma ba kai yaran ne ba eh gaskiya ne a ah, to shi ka ga wannan shi shi wannan kurin ya isa mutum yi tsoron Allah wallahi gaskiya ne shi Allah da ya duniya ya dan cana ya ba fulatani ya ba turi ya ba haushi ya ba rabi ya kwatakwali ya ba faranshi duk idan suna magana kowa ba macin juna suke yanzu yanzu ba hausa ke ba hausa ne idan mutumin cana ya zo na kallon mu sai ya ta mamaki sai ta mamaki su ma in dan uwansa ya ina, suna yi mu ma sai mu ta mamaki idan bai rabe suna yi ci kai in baka da rabanci Allah bai yi wannan dan mutunci junan ba mm. a sai dan ka ƙara gaskata Allah gaskiya ne da yawun bakinka da yawun bakin bai rabe da na inyamuri duk yawu ne kuma kalarsa daya kalarsa ɗaya harshen kuri daya ɗaya haƙorin ku daidai gaskiya ne amma cikin ukun Allah sai ya canja yaren hmm. to dan Allah dan annabi ya dace mutane mu zauna mu yi saduda mu dinga tantanawa cewa Allah ya yi mu dan mu bauta masa ne ba dan mu yi gaba da junanmu ba wannan gaskiya ne ba dan mu ci mutuncin kanmu ba wallahi gaskiya ne a dinga ana ana honorable ana honorable hmm. kana cin naman juna saboda Allah sai annabi ka a'a muna ba ci gaba ne ba ba ci gaba ne wallahi tallahi Gaskiya ne. da fatan Allah ubangiji ya sa mu gane amin ni zan jagoranci shirin Ali Suleiman Yahaya Hamma Bosho a nan nake muna ainihin fatan alheri baki ɗaya mu da mu nan in gidan Najeriya da yan sauran kasashen duniya ne mana fatan alheri inda ake da zaman lafiya Allah ya ƙara zaman lafiya inda babu zaman lafiya Allah ya gaggauta kawo zaman lafiya amin anan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh